الله على النبي صلى الله عليه bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin sa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da akwai shirin ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi-duminsu wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirinmu koma noma tare da mustapha adam sai kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san. Jama'a masu wari Assalamu alaikum yau Lahadi 27 ga watan Yunin shekara ta 2021 wadda daidai da 16 ga watan Zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurari kuma sun cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau Ayatollah da Sayyid Muhammad Hussein Bahishti babban malamin addini kuma alƙalan alƙalan Iran ya yi shahada tare da wasu jami'an gwamnati su 72 da suke tare da shi a lokacin ya shahada ne sakamakon tayar da wani bam wanda makiya jun juhal musulunci a kasar iran suka yi a cikin ofishin jam'iyyar jamhuriyar islami da ke birnin tehran kafin haka dai ayatollah said bahishti yana daga cikin na hannun damar margayi imam khomeini a gwagwarmar da ya yi kafin kafa jamhuriyar musulunci a kasar iran sannan shi ne ya jagoranci kwamitin da ya rubuta kundin tsarin mulki na farko a iran din bayan samun nasarar jun juhali sannan daga baya murgaye imam Khomeini ya naɗa shi a matsayin babban alkalin alkalai na kasar. baya ga karantarwa da rubuce-rubucen littattafai na addini ayatollah bahishti yana gabatar da wasu jawabai da kuma rubuce-rubuce na musamman domin rusa a kidan yan gurguzu waɗanda suke samun tasiri a ƙasar kafin juyin musulunci inda jawaban nasa suka yi tasiri matuƙa wajen fitar da aƙidin kwaminisanci daga zukatan mutane da dama a ƙasar musamman ma dai matasa ya kasance yana jin harsuna daban-daban waɗanda yake yin jawabi da su daga ciki kuwa akwai harshen farisanci larabci turancin ingilishi jamusanci rashanci da dai sauransu bayan shahadarsa marigayi imam Khomeini ya bayyana shi da cewa shi mutum ne mushtahidi mai tsarkin zuciya wajen bin addinin allah hakanan kuma imam Khomeini ya ce ayatollah bahishti al'umma ce a cikin mutum guda. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan yuni na shekara ta 1977 kasar jiboti ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa jiboti ta kasance wani yanki ne na kasar somaliya wanda kasar faransa ta mamaye a cikin shekara ta 1896 amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci al'ummar kasar sun samu 'yancin kansu kasar jiboti tana daga gabashin nahiyar afirka a kusa da gabar ruwan red sea a kusa da mashigar babul mandab djibouti dai ita ce ƙasa ta ƙarshe wadda ta shiga cikin ƙungiyar ƙasashen larabawa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730. shirye shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dume su wanda zan karanta. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Iran za ta samar da wutar lantarki mai karfin megawatt dubu ashirin zuwa dubu talatin daga makamashin nukila a cikin 'yan shekaru masu zuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan ta'adda sun kashe akalla mutane 350 a arewa maso gabacin tarayyar Najeriya masar ta sanya hannu kan takardun shirin gina wata sabuwar madatsar ruwa mai suna Wau a kasar sudan ta kudu yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban hukumar makamashi nukiliya ta ƙasar iran ali akbar salihi ya bayyana cewa manufar hukumar ita ce cimma manufar jagoran junjo hali musulunci nan ƙasar iran ayatollah imam said alil khamna'i na samar da wutar lantarki daga makamashin nukiliya mai karfin megawatt dubu ashirin zuwa dubu talatin kamfanin dillacin labaran iran press ip ya nakalto salihi yana faɗar haka majalisar dokokin ƙasar ta iran da ke nan birnin tehran a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa gina cibiyar ba da wutar lantarki ta makamashin nukiliya yana da tsada amma kuma ya fi arha don zai ba da wutar lantarki na shekaru kimanin 60 zuwa 70 sannan cibiyar tana buƙatar makamashin nukiliya na dala amurka miliyan 30 zuwa 40 a duk megawatt dubu da za ta samar sai dai samar da ita yana iya lamuncewa al'ummar ƙasar mai zuwa da wutar lantarki tabbatacce don haka ne jagoran ya buƙaci a samar da wutar lantarki da amfani da makamashin nukiliya har zuwa megawatt dubu ashirin a cikin wata mai zuwa ne ake sa ran za a fara gina harsashin cibiyar ba da wutar lantarki na bushar na biyu kusa da na farkon majalisar ɗinkin duniya ta ba da rahoton cewa ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram kaɗai ta kashe mutane 350 a arewa maso gabashin tarayyar najeriya a cikin 'yan shekaru goma da suka gabata sannan wasu miliyan 8.7 kuma suna buƙatar taimakon gaggawa wanda suka hada da abinci da wurin zama rahoton ya kara da cewa miliyan goma sha uku da digo goma suna zama ne a yankin da rikicin yake faruwa jaridar tribune ta najeriya ta bayyana cewa wakilan majalisar ɗinkin duniya tare da na ƙasashe da kuma ƙungiyoyin bada agaji wanda suka hada da amurka sun tabbatar da cewa an kashe dala amurka biliyan 1.45 a cikin shekaru shida da suka gabata a kan 'yan gudun hijira a wannan yankin jakadar amurka a nigeria mrs mary beth leonard wacce ta halarci taron ta gode wa kungiyoyin da suka aiwatar da shirin samar da tallafi ga waɗanda abin ya shafa a yankin gwamnan jihar borno baba gana zulum ya faɗa wa tawagar majalisar ɗinkin duniya da kuma ta ƙasashe da ƙungiyoyi da suke aiki a wannan bangaren. kan cewa akwai buƙatar a bunƙasa ɓangaren taimakon gaggawa da kuma kare lafiya na 'yan gudun hijira gwamnatin ƙasar masar ta rataba hannu kan takardun shirin gina wata madatsar ruwa kan kogin siwi mai suna wawu dam a ƙasar sudan ta kudu jaridar egypt daily ta ƙasar masar ta bayyana cewa ma'aikatar noman rani ta ƙasar masar ta rataba hannu kan wasu takardun fahimtar juna tsakanin ƙasar ta masar da sudan ta kudu don gina matatsar ruwa mai suna wow a kan kogin siwi wacce idan an kammala za ta ba da wutar lantarki mai megawatt dubu goma da digo arba'in sannan mutane kimanin dubu ɗari biyar ne za su yi amfani da ruwan madatsar don ayyukan noma mai faɗin kadada dubu talatin zuwa dubu arba'in labarin ya kammala da cewa an gudanar da dukkanin ayyukan shirin gina madatsar ruwan ne a garin wow a ƙasar ta sudan ta kudu a shirin ƙasar masar na taimakawa ƙasashe makwabtanta kafin haka dai gwamnatin ƙasar masar ta haɗa kai da gwamnatin ƙasar tanzania don gina madatsar ruwa ta rovinji masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata kotun koli a kasar masar ta yi watsi da bukatar a sake duba dokan nan wacce ta hana ba da fatawa sai ga wa'anda ma'aikatar al'amuran addini ko kuma auƙaf ta bawa izini ko kuma jami'atul ashar ta bawa izini a kasar jaridar egypt daily ta bayyana cewa dokar wacce kotun ta tabbatar da ita a jiya asabar ta hana duk wanda bai da lasisin hawa mimbari da ba da fatawa yin haka a duk faɗin kasar kotun ta ba da dalilan ɗaukar wannan matakin kan cewa malaman da ba kasa da lasisi na bada fatawa suna amfani da shafukan yanar gizo don yada aƙidu wa'anda suke hana zaman lafiya a ƙasar tun shekara ta 2014 ne shugaban ƙasar masar abdul fatah Sisi ya bayyana aniyarsa ta yaƙi da ayyukan ta'addanci bayan haramta ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta ikhwanul muslimin a ɓangaren wasanni kuma 'yar wasar badminton na kasar iran a karon farko ta sami nasarar zuwa gasar olympic ta kasar japan a wannan shekara ta 2021 kamfanin dillancin labaran isna na kasar iran ya bayyana cewa surayya ogoyi ta yi muwafakar samun damar zuwa gasar olympic na birnin tokyo bayan kokari mai yawa da ta yi a wasannin fidda goni na samun wannan damar kuma wannan shine karo na farko wanda iran take zuwa gasar olympic ta badminton na mata shekaru goma sha uku da suka gabata har ila yau wannan shine karon farko wanda mace mai hijabi za ta shiga gasar olympic ta badminton ta mata daga kasar iran masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na mu koma noma tare da mustapha adamu noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan halin da ake ciki na saukar ruwan sama a wasu sassa da suke kusa da birnin zazzau na najeriya da ma cikin birnin da fatan da kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana to a lokaci irin wannan a kowace shekara manoma a ƙasashenmu na afirka ba su ga ta zama ba saboda sharar gona da kuma dakon saukar ruwan sama domin yin shuka a dalilin haka ne shirin namu wanda ya kai ziyara zuwa yankin zaria da ke najeriya ya tuntubi malam Ilyasu, wanda ƙaramin manomi ne domin jin ta bakinsa akan yadda ya zuwa yanzu aka samu saukar ruwan sama ga abin da yake cewa gaskiya misali kamar nan zai ruwan sama fara sauka ba cancan ba kamar mako ɗaya da ya wuce ruwa ya sauka ranar juma'a kuma ruwan da kamar yayi ci za ga kawai ko zai wuce minti talatin minti sha biyar ya tsaya wasu wurare an share gonaki an yi noma fiye da sati ɗaya ko biyu amma har ko kikokin ba sai ko ina ba kamar dai ba ita an shiga fari ba mahadarin zai haɗu ɗazun nan mahadari ya haɗu ɗazu ɗazun nan yau din nan na hadari ya haɗu wajen ƙarfe goma sha ɗaya rana har zuwa sha biyu kuma dai ruwan biyu zo ba magana ranar asabar kuma hadarin ya haɗu haka a zariyar nan dai ba alamu an yi na ɗaya tafiya har zuwa garin kano a hanyar kano za ka tashi kamar daga zariyar zaɓi har zuwa malabar ko a tashan yari a tashan ango ba ruwan gaskiya sun ka wuce daga kwanan ɗan goro kuma akwai ruwan daga nan har zuwa kusa da kura da kura kuma ba zuwa har cikin garin kano kamar kano ma wasu yanke tattauna su nuna mutuwa cewa za a rana ke fama da shi sai da mako guda ko biyu da wuce sai ya ce ake mutu karfe goma zuwa biyu sun goma da minti sha biyu ba wasu yawan za a ga cikin cikin gaskiya akwai ban tausayi kwarai da gaske ya fara to kawai wasu ya zama akwai matsala kwarai da gaske to koya zuwa yanzu an samu waɗanda suka fara yin shuka bisa la'akari da cewa ruwan saman ya sauka a wasu sassa daban-daban na zazzau da kewayenta ga abin da abokin hirar tamu yake cewa wurare a yi shuka ɗin amma shukokin suna buƙatar ruwa wasu wurare za ga sun shukokin sun bushe misali kamar wancan sati da ya wuce ya tafi abuja haka na tafi da sune ga akwai wani gari a cikin lambata izom akwai ruwan amma ruwan za a jima ana yanki kuma za a iya sa cikin soji yadda suke ba mu labari ruwan da zama cikin da su kasa babu wani masara wani suke ta girma ko a ce za a samun ta yau ko gobe a watan gobe ko watan jibi dalili har yanzu ga mini da zuwa da jibi ko ba za ka san kare mai shuka ba lallai tabbas mafi yawan al'umma sun riga sun shuka sai tsadan abincin saboda mutane suna yawan mai sauka ba kamar yanzu misali a zaria yau jiya nan da safe musulmi muna magana da wani zan ce masara mun ce yan buhu masara naira dubu ashirin da biyar dubu ashirin da shida buhu masara wake na ke sai shi naira ɗari biyu yanzu wake ne da naira ana sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari uku ne naira ɗari bakwai da hamsin ne kowane mudun wake a zaria kowane mudun abin da yake faruwa ke na masana'anta ba ta siyo matsalaka shinkafa ma za a yi ta tarbi ya sai ta naira ɗari biyar ne yanzu ta koma naira ɗari shida wani zama ɗari shida da hamsin yanzu halin da ake ciki kenan To ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don hirar da muka buɗe a kan karatowar muna da shirye-shiryen wato da manoma suke yi ba na shiga cikin tagadangadan, ya zo ƙashe. A fitowa ta gaba za mu ɗora ne daga inda muka dasa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sai dai kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Daridun bajin kuliyayya na baye ne na ko ba Ma sauraro yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya ga muku Salah Khazari Fulak. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin.

da ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a mu na gaba domin jin mu dauki da sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng شکل موجایی که سمت ساحل خاطر میرم مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من شرجی ترانه های عاشقونه جزیره وقتی لحظه هام کنارت رنگ آرامش میگیره لحن شیرین جنوبی که به واجد جون میبخشی تو خلیج فارس شبیه یه جواهر میدرخشی سفر خاطر هامو با به پاد از سر عاشق نفس کشیدن تو هوای این جزیره پر احساس همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو پر احساس همه رویای تو آشناس دلم با حرفای تو آسمون پنجره شب ستاره چه هوایی داره دنیای تو تو غروبی که نگاهم محو دنیای تو میشه وقتی ماه نقر پوشم غرق رویای تو میشه حس خوبی که میاد دوست دارم وقتی تو باشی madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara iran za ta samar da wutar lantarki mai karfin megawatt dubu ashirin zuwa dubu talatin daga makamashin nukila a cikin 'yan shekaru masu zuwa majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan ta'adda sun kashe akalla mutane 350 a arewa maso gabashin tarayyar najeriya masar ta sanya hannu kan takardun shirin gina wata sabuwar madatsar ruwa mai suna wow a ƙasar sudan ta kudu masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan zango sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu tahir amin yake cewa ayi ne lafiya wasu alaikum wa wabarakatuh